Waɗanda suka halarci taron sun nuna takaicinsu ne akan yadda Arewa ke samun yawan tashe-tashen hankula fiye da kima, tare da koma bayan arziki da kuma rashin baiwa matasan yankin jagoranci ingantacce. Sagir Hamidu ya ce ra'ayinsa tamkar abubuwan da suka damu mahalarta taron kenan. Duk wanda ya dubi Arewa ya san cewa al'awuranmu sun tabarbare babu kasuwanci babu gonaki babu masu tsaro babu ilimi kuma matasanmu sun zama 'yan kwaya kusan dukansu kuma matanmu sun zama sake saboda babu abin yi ga wajen mazajensu ballantana kuma su kansu kuma wannan abu shine da ya taru gaba ɗaya sai ya sa arewa ta zama cikin wani hali da dole ne yanzu wani mai kishin arewa wanda kuma yake so ci gaban arewa da al'ummanta gaba ɗaya a tashi tsaye a ga cewa an fuskanci wayannan matsaloli da gaggawa. Ita ma Hajiya Mairo Habib ta koka ne akan yadda manyan arewa sun daɗe suna mulkin ƙasar amma duk da haka shiyar bata canja ba. Abin da za a faɗa wato su kansu sun sani yawanci arziki suka ci na magabata. kowa ya tashi arewa sai ya ce sardauna allah ya ci kanshi ya rahamshe shi ya yi kaza ya to sun manyan yawanci mai suka yi mai ma arewa wai dan arewa ne yana da mukami yau kai kana dan arewa ka je neman taimako ya fi ya ba dan ketare ya fi ya ba wasu amma yana da yarinya ya fi sanya bata ita ta arziki arewa ko ana nan ana ta talaucewa sai ga yau kuma an tashi ana ta magana ba fa na ce dukansu ba yawanci suna da wannan laifin to alhamdulillah sun ga cewa an yi kuskure gara a zo a taru a gyara wanda mu ma muna fatan allah zai taimake mu dai mai iya namu kokarin sai dai kuma sakataren kungiyar dr umar ardo ya ce lallai yanzu ne lokacin da ya fi dacewa gaba ɗaya a tashi domin gyara illolin da suka ƙara kawo taɓarɓarewar al'amura a yankin. Ƙasar nan sai koma baya take rigima ke shiga yanzu ma an ce Najeriya ta zama abin da ake kira fail state. So in za a kasa aibubbukan nan da aka yi arewa tana da ɗimbin yawan wannan aibubbuka ba za mu zauna hakan nan ana ta zagin mu ana ta gaya mana maganganu kan cewa ba mu iya ba gunaye mu ba gunaye ba ne sannan mu zauna kuma alhalin gaskiya mun sani mun iya mun za mu iya yi kuma za mu iya gyaran nan so shi yasa muka fito muka yi wannan saboda mu kauda duk nan a kan arewa ƙungiyar ta kafa kwamitoci biyar da za su yi aiki tukuru wajen cimma wannan buri nasu na gyara siyasar ƙasar domin samun ribar demokradiyya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.